فما للذين كفروا قبلك مهطعين ya kai wannan manzo me ya ja waɗannan mushrikai daga cikin mutanenka waɗanda suke kewaye da kai suke gaugawar ƙaryata ka